الحمد لله الذي بطاعته تحصل الخيرات وتقع البركات وبمعصيته تقل الكوارث وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وأفضل المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي سبب الخيرات وبها تحصل البركات ويحصل بعد العسر يسرا وبعد الضيق سعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره عباد الله تحيط بالأمة فتن عظيمة ومحن جسيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويكل الأمل ويلقي الشح وتظهر الفتن فتن سبب سببت إزهاق الأرواح وانتهاك الأعراس وسلب الأموال حتى أن رفع بعضهم على بعض السلاح وتعدى بعضهم على عرض أخيه وماله وصدق عليهم قوله تبارك وتعالى يقربون بيوتهم بأيديهم فعلى كل حاكم في كل بلد أن يقوم بواجب الأمانة والمسؤولية بالإخلاص وصدق ومراقبة لله تبارك وتعالى وأن يتذكر قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله على كل حاكم أن يتذكر عليه أمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الإمارة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها رواه مسلم على كل حاكم أن يكون شعاره دائما قوله صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة رواه مسلم فاختر أيها الحاكم فاختر أيها الحاكم مكانك من جنة أو من نار على ما أخبرك محمد صلى الله عليه وسلم فبالعدل يعمل الحاكم ويعمل المحكوم وبالظلم يا حاكم يعم الشر على الجميع وينتشر الفساد وتحل القلوب البغداء والأهداء وعلى الرعية وعلى المجتمع أن يقوم بحقوق للرائي والتي من أهمها طاعة الحاكم في غير معصية الله والحفاظ على السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية الله وعلى الرئية الدعاء للحاكم بالتوفيق والصلاح والسداد عليهم عليهم عذاب حق السلطان والحفاظ على إكرامه وتبجيله ففي المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أحال سلطان الله في الدنيا أحاله الله يوم القيامة وعلى الرعية الصبر على جور الحاكم إن جار أو ظلم ففي صحيح البخاري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال عدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم على الرأي والرعية الالتزام بالعلم والأناء وعدم التعجل فبذلك تدرك الأمور حقيقتها وتوزن بالميزان الأرشد والعجلة والتسرع في التصرفات والأفعال كثير ما لا تهمل عقباها على الراعي أن يفتح بابه لكل محتاج كما قال صلى الله عليه وسلم ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته أخرجه أحمد وكما قيل في حديث مسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليهم وتصلون ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم أخرجه مسلم أيها الحاكم لا تكن سياستك بالقسوة لا تكن سياستك بالقسوة والغلظة والشدة فإن هذا لا يساعدك في كل تصرفاتك كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به عباد الله إن من أفضل الأعمال الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمركم ربكم في مركب تنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين nasiha ga shugabanni a wannan rana da suka ware ta suke kiranta democracy day kiran da muke da shi ko kuma nasiha shi ne domin watakila ba don wannan corona din ba da ba mamaki an cika layuka da wasu abubuwa saboda murnar democracy day muna son mu tunatar da shugabanni amanar da take kansu da irin abubuwan da suka yi ta faɗi a yawon neman shugabanci da alkawuran da suka yi ma al'umma da kuma lallai ne su yi taka tsantsan domin lahira ba duniya ba ce ɗaya bayan ɗaya allah ta baraka wata'ala zai yi tambaya ɗaya bayan ɗaya za ka ba da report na abin da kai wa mutane alkawari da irin ha'incin da kai musu in baka cika ba kamata ya yi shugabanci ya rufe ɗakin sama ya shiga cike kuka ba ya fito yana cewa zai yi wa murna wa mutane ba shin abin da ya faɗa ya cika shin abin da ya alkawari ya yi shin amana da take kansa ya cika ta ko bai cika ba wannan ya kamata ya tambayi kansa ya koma baya ya kalli rubuce-rubucen da ya yi na manufar nasa kafin ya fito ya cika su ko bai cika ba in Allah wallahi zai tambaye ka kada shugaban kasa ya zama kawai wani mutum ne a zaure ko a falo da tv kawai yana zaune bai san da yake faruwa dole ka fito ka bi talakawa yadda ka bi su ka gami me musu abu ɗaya zan yi magana a kansu shi ne harkar tsaro don ya fi komai muhimmanci in babu abin da zai maka barazana a kan kisa ranka za ka iya zuta ka nema amma a 'yan kwanakin na ake magana a borno an kashe mutane kusan tamanin yanzu bai wuce shekarar jiya ko jiya ba ana cewa a jihar katsina wanda jihar shugaban kasa ne an yi abin da aka a sokoto an yi abin da aka menene gwamnati take yi akan wannan ko shugaban kasa yana zaune yana zaune da tibinsa yana tsammanin allah ba zai masa daidai ba akan rayukan da aka yi saboda abubuwa nawa ne dama ya yi alkawari tun fitowarsa kamfan farko masu kunna batun cin hanci batun tsawo, batun tattalin arzikin kasa in dai ba na manta ba abubuwa uku nan su ne me ba a yi a cin hancin a yanzu me ba a yi kuma tattalin arzikin kasa wani wani abu ne da Allah ya kawo masa wata annoba da wasu abubuwa amma batun tsaro idan ka kalla za ka ga mere ne ake sau da aka shugabanci dole sani rai daya billahi lalli rai ɗaya inda suka cin shugaban ƙasa wallahi sai Allah ya tambaye shi don mun gaba gabata sun ce alfadari ma da yake ƙasar iraki shugaban ƙasa yana madina yadda yana jin tsoron wannan alfadarin kar Allah ya tambaye shi dabba ce a daji balle kai ɗan adam kake mallaka ba wanda ya sa ka shugaban ƙasa kai ka fito da kanka kai kuma ka ne ba ba wanda ya roƙe ka ko ba wanda ya roƙe shi ku gaya mana ina ko wanda ya roƙe shi ba za ku yi magana ba shi da kansa ya nema kuma dama Allah ya ce in ka nema zai barka da dabarar ka ba haka bane haka za Allah ya faɗi jama'a ku kalli amerika a yanzu bakin fata guda ɗaya polis ya danna wuyarsa wajen minti tara baya numfashi ya mutu ana ta yawo da wannan bidiyon ana zanga-zanga yanzu ba a maganar corona ma a abirki an fito zanga-zanga ne a kan rai guda da ta bakin fata ina rayuka tamanin da ake harbuwa kafin su nawa ina rayuka a jihar ka mahaifarka shugaban kasa mahaifarka ne jihar ka ce kuma kamar notice ma suke bayarwa inda za su me ake yi ina abin da ake a sokoto ina abin da ake a zamfara ya kamata a gaya wa shugaban kasa gaskiya ba mu da ikon da za mu gan shi ta wannan hanyar watakila na sani masu kaiwa labari ko da gaskiya ko da kariya za su kai amma dai su kai abinda muke jira shi da mutuwa bai wuce haka ba ibnu taymiya ya mutu a kurkuku bayan Allah ne da su mutu duk abin da za a yi da muke da sakon nan na gaskiya shugaban kasa ka sani wallahi billahi ina rantsewa da Allah akan wannan mimbarin sai Allah ya tambaye ka wallahi Allah zai tambaye ka ba rana ce da za ku zo ku yi mutane bayanan yaudara ba ku zo da ku yi kuka da abin da kuka ɗauka na amana ba ku sauke ba ku yi kuka da kanku domin za ku mutu Allah zai tambaye ku lokaci ya yi bari wannan maganar ba sai irin wannan ranar ta cika mu iya sakon ke nan shugaban kasa ya sani Allah zai tambaye shi amanar rayuka ga dai abarka kuna jin abin da yake faruwa ba ni kadai da nake ji zanga zanga ake kuma daga an nuno maka su ka san ba maganar corona ba yanzu tattare da sun tukunda na wani social distance sun babu a wajen zanga zanga kuma akan ne rai guda jama'a arewacin najeriya a maiduguri kwanan nan an kashe tamarin a can an kashe waye a can an kashe kuna jin sautukan waɗanda suka fito suna kuka an kona musu kawai ya za a yi ko ba a ji ne ka ce shugaban ƙasa bai da laifi ya za a yi ka tsarkake shi akan wannan ta yaya da ya za a yi ka tsarkake shi akan wannan akwai da za a yi tsarkake shi jama'a ban sani ba ina da tsammani a jihar lagos wata an taɓa kashe wani har sai da aka ba su hakuri ko ba a yi wannan ba rai ɗaya ce tamanin a mai dubu ne talatin a wajen sokoto ta ina aina ba abin da aka yi ko magana su ba ba rayukan banza ne ko ba 'yan kasa ba ne ko su ba 'yan najeriya ba ne ko kwari ne aka kashe kawai aka yi shuru me yasa ba a yi shuru aka yi dole mu gaya maka gaskiya dole mu isar da wannan saƙon dole ne sai mun faɗa ko ka ji mu ne masu ƙaunar ka mun gaya ma gaskiya ko ka ɗauki mataki a kanmu saboda ba ka san a gaya ma gaskiya ɗayan biyu zai faru sannan ka jira ubangiji kuma don wallahi jini ɗaya allah ya tambaya jini ɗaya sai allah ya tambaya ka bai yi hatsari ba da gudun banza ba ɗauki mataki ba kai an ɗauka so mai yasa al'umma ana ta kashe da ba abin da za a yi kuma da irin wannan ranar sai za a a ce ana murnar demokrasi ne inda haka demokradiyyar cikin za a ta takkar mutane ana kashe su ba za a yi komai ba a ya kamata a tattaru a kore ta in dai ba za a yi komai ba saboda rayuka sun tafi a banna sannan ga kuncin rayuwa mun sani corona ta zo ta tarar ne amma kafin ta zo ma akwai matsaloli ko babu ne jama'a kafin ta zo ma akwai matsaloli ta ka dole shugabanci ya sani hudubar za ta ambata nasiha ce manzon Allah ya ce in shugabancin ka yi tsananta wa mutane kai ba kai sauki ba a kansu anani kake jawo musu ka jira Allah zai tsananta maka in ka rufe kofar ka kuma ka hana talakan ka zuwa wajen ka ya bada bayani to babu shakka Allah zai rufe maka kofa shi sa wani malami ta fakkar ya sayi ya shugaba ka zaba ka zaba ma kanka gida ko jannat ko annar ka zaba ma kanka makoma don haka dole ne shugabanci ya kalli abin da ake ci kuma ba harka ce ta zama ba sai na umar mun ga yadda yake fita da daddare kowa ya san ne a cikin yana dauka kai ko sun dauna a nan kusa kusa ya suka yi shi sa har yanzu ka saba dauna za ka ji bala'i ba ka bane wallahi billahi da dauna zai dawo jikokin ka ba su yi abin da ya kamata ka yi ba su yi su yi ba da haka dole amana ce Allah zai tambaye ku shugabanci ba magana ce ta a zo a sa mana a yi ta tallan demokrasi dai a zauna ana wa mutane bayani da ba shi ke don ba a dauki mataki kare rayuka wajibi ne kare dukiyar al'umma wajibi ne kare rayukansu wajibi ne kare su wajibi ne kare mutuncinsu wajibi ne duk wannan yana kan shugabanci darura su kam abubuwa guda biyar ne darura ce dole shugaba ya yi dole ka tsare rayuka dole ka tsare hankali dole ka tsare addini dole ka tsare dukiyar mutane dole ne waɗannan larura ce ba alfarma ba ce ba alfarma ba ce wadanda shugabanci ya sani allah ta ka wata ala yana jira ko kuma a ɗauki matakin gyara ta yaya waɗanda ba su da addini ana kallon su ba komai ba rai ɗaya yi an taɓa shi kenan sai a sai kawai shugaba ya yanki ziyarar da yake a wata ƙasa da an kashe masa rai guda ɗaya ya yanki abin da yake ya dawo ƙasarsa amma ga nan ana kashe mutane shugaban ƙasa ko ke zau ina za mu ji haka za a yi tun jama'a duk wanda ya rasa kwabo saboda ba a hukunci ya rasa rayuwa kawai sai ya sabi bindiga sai su shiga dajin su tsunke kansu sai su afka mu ƙauye to shi garin ma za su shigo nan gaba ko ba za su shiga ba ne ana kallon su a yi a ce da mashin da mashin mutane kuma a ce mana ana da jirgin kama da tsawo ana da mayakan kama ana da kowaye waɗannan mutanen me yasa ba za a barbaɗe su ba ko ba za a iya bade to Allah zai yi tambaya shi gaban ƙasa muna gaya masa Allah zai yi tambaye ka kuma wallahi mun fara kuma duk jama'a ta ce. duk abin da zai biyo baya ya biyo baya amma mu da fi hace mu da ba mu da yadda za a yi mu same su amma na san yan mita masu jardus waɗanda suke masu ɗaukar labarin suna turawa waɗanda ake tura ko ss ko waɗe shi ma ss yana da ss ko bai da shi ss ɗin kansa yana da ss ka kayi amma kuma kafin ka kayi wa inna alaikum da hafizi kai ma akwai na kawai wanda zai rubuta ko ka faɗi daidai ko ka faɗi ƙarya muna jiran ka kai ba a gurin Allah mala'iku za su rubuta report ka bayan na da kai wannan ita ce gaskiyar magana kowa ya sani Allah ya da kallon wani ya ta tabbata da Allah wanda da yi masa da'a mai alhairi suke faruwa kuma albarkatu suke afkuwa da saba masa Allah da saba ma Allah ne musifu suke afkuwa muna ce da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda daya wanda bai da abokin tarayya ubangijin kasai da kuma ubangijin sammai muna shaidawa babu abin bautawa muna shaidawa dai annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzon shugaban annabawa mafificin halittu Allah kai tsira da aminci da jinjina da kambamawa da ɗaukakawa da albarka ga annabinka sallallahu alaihi wasallam tare da alayensa da sahabbansa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku musulmai ina muku wasiya tare da kai da jin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka tsoron Allah shi ne sababi na samun alhairai kuma shi ne sababi na afkuwar albarkatu kuma da tsoron Allah ne sauki yake afkuwa bayan tsanani da tsoron Allah ne yalwata take afkuwa bayan kunci ubangiji ce wanda zai ji tsoron Allah zai sanya masa mafita wanda zai ji tsoron Allah zai sanya ma al'amarinsa sauki wanda kuma duk ya dogara da Allah to Allah ya isa masa ya ku bayin Allah Fitila ta kewaye al'umma ta ko'ina mai girma jarrabawa da fitintuno sun tsare al'umma sun kewaye ta manzan tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce zamunanku suna kusantar juna tafiya tana tafiya sannan ayyuka suna yin kaɗan na komawa lahira sannan ana jefa wato mugunta da rowa a cikin zukatan mutane sannan fitilu suna bayyanuwa daga cikin gidaje daga kasashe daban-daban wasu fitilun sun sabbaba fitar rayuka an yi kisa an kashe wasu wasu fitintunin kuma sun tozarta mutuncin ɗan adam sun wulaƙantar da mutuncin ɗan adam wasu fitintunin kuma da suka zo sun rafar da dukiya ne babu ita har ma ya kai matsayin da sashi da sashi yana ɗaukan makami akan sashi ya zamanto bangare yana ta'addanci akan bangare akan yankuwantaka akan dukiya Allah ya yi gaskiya da faɗinsa ya ce za su yi kansu da kansu da gidajensu da kansu da hannunsu su da kansu wato kamar kenan mu da kanmu muke rusa kanmu da kanmu wasu daga cikin mu su balle su zama to ɗan bindiga daɗi su ta harban wasu mutane su ƙona ayyuka su ƙona gidaje su tsaye da dukiya su kashe mutane fitin tunu mana muna rusa mu da kaf musamman ba yankin arewa ana rusa gidaje ana ƙona ayyuka, ana kashe mutane muna rusa mu da kaf Allah ya yi gaskiya dukkan sabubban waɗannan zulumai. yana kan kowane gwamna ko yana kan kowace shugaban kasa a garin ka ko kasar ya tsaya da wajibin amanar da take kansa kuma ya sani Allah zai tambaye shi dukkan nauyin da ya dauka maka yayi yawa ta gaskiya da ikhlasi da gaskiya da jin tsoron Allah ya tuna faɗin Allah da Allah ya gaya ba annabi Dawud da ya kai Dawud na sanya ka ka zama to khalifa na a bayan kasa kai hukunci a tsakanin mutane da adalci kada ka bi son zuciya za ka bace daga barin tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda duk suka bace daga kan tafarkin ubangiji suna da azaba in ji Allah tabaraka wa ta'ala yana kan kowane gwamna yana kuma kan kowane shugaban ƙasa ya tuna girman amanar da ya ɗauka wanda neman ta yayi da kansa kauyuka da gidaje birane da garuruwa kwaruruka da hanyoyi duk ya biya zabiya yau ana cewa rana ce ta wannan ranar ka tuna faɗin da Allah ya gaya mu annabi annabi ya gaya mu Abu Zarri lokacin da Abu Zarri ya nemi shugabanci kai ka nema Abu Zarri ya nema amma mai annabi ya gaya mu Abu Zarri annabi ya ce ma abu zarri wannan shugabanci da kake nema amana ce kai ma da kare ma yanzu amana ce a kanka sannan kuma annabi ya ce masa ranar tashin alkiyama wulakanci ne sannan kuma sai ka yi nadama akan abin da kare ma na shugabanci ya abazar sannan manzon Allah ya ce sai wanda ya rike ta da haƙƙinta shugabanci ya kuma ba da amanar da take kan wannan shugabanci shi kadai da wallahi zai kubuta a wajen Allah dan haka annabi ya hana abasar da mai shugabanci amma kai ka ne ma shugaban kasa kuma gwamna ka nema ko gwamnoni sun nema ko duk waɗanda suka nema billahi allazi annabi yake nadama ce akan kuma kaskanci ne da kanci ranar tashin alkiyama idan ba ku rike ta akan gaskiyar da kuka nema ba idan kuma ku sauke wannan amanar da Allah ya tabbaye ya dora kuka dora maka kanku ba yana kan kowane gwamna ko shugaban kasa ya zamanto da'iman abin da yake ji a rai abin da zai dame shi ya tayar masa da hankali faɗin annabi da ya ce babu wani shugaba da aka ba shi shugabanci muka ba shi kiwon al'umma ya mutu ranar da ya mutu yana ha'intar waɗanda aka ba shi shugabancinsu face sai Allah ya haramta masa ƙanshin aljanna abinda shugaba ya kamata ya zauna ya yi ta tunawa shin ko yana cikin waɗanda Allah ya haramta musu ƙanshin aljanna ko kuma ya sauke wannan shugabancin da ya ɗauka bisa ƙa'idar da ya ɗauka bisa alkawarin da ya ɗauka mai magana yake cewa ya kai mai gwamna ya kai shugaba da ta nema abinda yake kanka ka tuna ka cewa shin a aljanna kake ko za ka zama to dan wuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari da adalci kadai ya shugaban kasa da kuma adalci kadai ya gwamnoni a kasa da adalci kadai kuke samun abinci a yarda da ku wallahi da wannan kadai za ku iya samun yarda a wajen mutane da adalci kadai za ku iya samun yawan amincin mutane da aminci da adalci kadai za ku iya samun amintuwa daga wajen mutane kuma da adalci kadai talakawa suke samun aminci amma da zalunci babu abin da yake jawa illa al'umma sharri zai game ta kamar yadda yake faruwa sharri zai game dukkan al'umma sannan fasadi zai wato a bayan kasa sannan zukata za su wofanta daga kiyayya. ma'ana za su zamanto maƙiyan juna da hikinu da gaba akan dukkan masu matsayin da suka ce adalci shi sa talaka zai rinka jin haushinka saboda ka ƙi kai masa adalci yana kan talakawa gaba ɗayansu su kowa ya tsaya da tsayar da haƙƙin shugabansa kar ka zage shi kar ka la'ance shi kar ka tsire ba. yana ma daga cikin haƙƙinsa kamar yadda annabi ya faɗa kai masa da'a in dai ba umarnin saba ma Allah ya kawo ka kiyaye masa ji idan ya faɗa ka saurara kuma kai masa da'a matukan bai yi umarni da aikin sabo ba kai magabata ma suka ce yana kan talaka duk da wancan zaluncin da shugaba yake ka yi masa addu'a ta hanyar samun mawafaka da kyautatuwa da tabbatuwa a kan daidai manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa akan kuku talakawa akwai girman haƙƙin sarki ko shugaba akan sannan kuma ku kiyaye girmama shi da ɗaukaka shi ya zo a cikin musnad manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda duk ya girmama shugabansa a duniya ni kuma zan girmama shi ranar tashin alkiyama manzan Allah ya ce wanda duk ya wulakantar da shugabansa a wannan duniya ni kuma zan wulakanta shi ranar tashin alkiyama yana kan talakawa har yanzu yin haƙuri akan zaluncin shugabanni haka manzan Allah ya ce ku yi haƙuri da zaluncin da shugabanni suke mu ba ni nake faɗi ba manzan Allah ne yake faɗi imam musulun ya fitar da hadisi yana cewa ku yi hakuri akan zaluncin shugabanni idan sun yi zalunci akan ko sun ƙetar iyaka ya zo cikin sahihul bukhari manzan Allah ya ce bayana da sallu za ku ga zabi za ku ga zabi bayana in ji manzan Allah shugabanninku kansu za su rinka zaɓa kaɗai ba za su zaɓe ku ba ba ruwansu da ku Yadda za ku ga wasu al'amura sai kun yi musu su ko jahilin mutum da bai karatu ba sai ya ce kai shugabancin nan bai da daji sai kun ganshi ji manzan Allah sai sahabbai suka ce da bai za ka umarce ku ya manzan Allah sai manzan Allah ya ce ku ba su haƙƙin su in ba ku ba su ba za su tattaure ku kuma haka ne to ya za mu gana mu haƙƙin ce ku roƙi Allah ya ba ku haƙƙin in bai ba ku ba a nan duniya in an je lahira zai ba ku kayan ku ya ba ku mafita ko bai bayar ba manzo Allah ya ba da mafita dan haka dan tausayin kanka karka zagi shugaba karka la'ance shi karka ce mishi komai kai masa ma addu'a Allah ya gyara shi cutar da ya maka addu'ar ba za ta hana Allah ya muku shari'a da shi Allah zai muku shari'a yana kai shugaba gwamna ko shugaban kasa da talakawa kowane ɗaya ya siffantu da haƙuri da kuma juriya a kan abin da yake faruwa da rashin gaggawa a kan al'amari ta waɗannan hanyoyi ne ake rinkan al'amuran zamanto kan hakikarsu wata waɗannan hanyoyi ake auna mizanin da ya fi zamantowa shirya amma gaggawa da gaggawa da sauri cikin tasarrufin al'amari mafi yawa yakan haifar da abin da ba zai ba da kyakkyawan ƙarshe ba yana kan shugaban kasa ko yana kan gwamna ya bude kofarsa ga dukkan wani mabukaci duk wani mabukaci da yake son ganinsa wajibinsa ne ya bude wannan kofar saboda faɗin manzan Allah yana cewa babu wani liman babu wani majibinci babu wani gwamna ko shugaban ƙasa da zai rufe ƙofarsa koma bayan talakar da ba zai ganshi ba sai ɗan uwansa mai mulki ko sai abokansa ko sai danginsa ko sai ɗan uwar matashi su kaɗin yake barin ƙofarsu a bude manzan Allah ce babu shugaban da zai yi haka sai Allah ya buɗe masa ya rufe masa ƙofar sama dukkan wata albarka ba zai same ta sannan kuma makomarsa za ta zamanto ubangiji shi ba zai rufe masa ƙofarsa imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi ya zo a cikin hadisin imamu muslim manzon Allah yana cewa zababbun shugabanku shugabanninku ba zaɓe na katin ƙuri'a muke magana ba shugabannin da suka yi adalci ake magana don in ka ji an ce zaɓaɓɓe wata kila ka ɗauka wanda aka jefa ma ƙuri'a ba wannan muke magana ba zaɓaɓɓu daga cikin shugabannin duniya su ne shugabannin da talakawa suke son su su kuma suke son talakawa ka dai gane magana. zaɓaɓɓun shugabanni a gurin Allah su ne shugabannin da talakawa suke son su kuma su ma suna son talaka talakan yana ba shi haƙƙin su ma suna ba ba talakawa su sannan talakawa suna musu addu'a su ma suna yi ma talakawan addu'a mafi ashirarancin shugabanni waɗanda suka fi kowa sharri a duniya su ne shugabannin da talakawa suke kinsu kuma su ne shugabannin da talakawa suke kin su sannan su ma suke kin talaka da yawa shugaba ya tsohon ba zai so talaka ba ya gani amma lokaci yana zuwa da za a zo a yi ta maka fara ana sama maganganu manzo Allah ce waɗannan irin shugabanni su ne suka fi kowa sharri a duniya waɗanda talakawa suke kin su su ma suke kin talaka sannan talakawa suna la'antar su su ma suna la'antar talaka imam Musulmi ya fitar da wannan hadisi ya kai shugaban gwamna ya kai shugaban kasa kada siyasar ka ta to da kasuwa ke kasashiyar zuciya ba ka da tausayi ya kai gwamna kada siyasar ka ta to ba ka da tausayi ya kai shugaban kasa kada siyasar ka ta to babu tausayi a cikinta sai gallazawa sai tsanani sai kunci hakan ba zai taimake ka ba a dukkan tasarrufin rayuwarka ta duniya da ta lahira sannan tsira sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a manzon Allah ne yake addu'a yace ya Allah duk gwamna ko duk shugaban kasa da ya jibinci al'amarin al'umma ta sai ya tsananta mata ya mata kasuwa ya ke kasar da zuciya ya gallaza mata ya azabtar da ita Allah kai masa abin da ya yi musu haka manzon Allah ya addu'a sannan ta duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta sai ya musu rangwame ya yi afuwa ya yi sauki Allah ka sauƙaƙa hisabinsa gobe kiyama shi ma imam musulun ya fitar da wannan hadisi ta ku bayan Allah mafificin abin da za ku yi shi da ku yi ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam kama amarakum rabbukum fi muhkamin tanzili إن الله وملائكته يصلون على ya يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ المسلمين من شرور والآثام اللهم احفظ المسلمين من شرور الفتن اللهم اجمع بين كلمتهم يا رب العالمين اللهم وحد صفهم اللهم فرج همهم اللهم نفس كرباتهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء ومن الزلازل والمهن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق ولي الأمر لما تحب وترضى اللهم خذ بناسيته إلى الخير والبر والتقوى اللهم وفق جميع ولاة الأمور المسلمين لما فيه الخير والصلاح اللهم ارحم المسلمين من هذه الفتن اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لهم منها مخرجا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار